وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله كما أمركم بذلك في كتابه فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم اعلموا أيها الناس أن الله عز وجل أن الله عز وجل كما أنزل على نبيه ووضح ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في غير ما آية وفي غير ما حديث أنه يتعامل مع قلوب العباد فمن صلح قلبه صلح عمله ومن فسد قلبه فسد عمله وإن الله عز وجل فيدان العباد يوم الحساب وكانت أعمال العباد بيد الله عز وجل يخفيها لهم ثم سيوفيهم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ولذلك تقرر في أذهان الصالحين والراسخين في العلم وجرى على ألسنة الحكماء وجرى على ألسنة الحكماء ورواه الرواة أن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد اليوم والعاجز والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان المعتبر في حال العبد هو بما يختم له فإن فإنه رب أحد يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار فيدخل النار والعياذ فيدخل النار والعياذ بال والعياذ بالله كما قال بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد ثبت في المسند والصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب رجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ورب رجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ولذلك كان من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبو داود والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وورد بهذا المعنى من حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد وورد من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كلها في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك ففي رواية أنس رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين إسبعين من أصابع الرحمن إن القلوب بين إسبعين من أصابع الرحمن يقلبهما حيث شاء وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فإن العبد إذا لم يهده الله عز وجل فلن تجد له هاديا أبدا حتى وإن حاول مئة مرة بل حتى وإن حاول ألف مرة بل حتى وإن حاول بلا عدد يحصى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه من سلامة الفطرة وطهارة القلب واستعداد رباني لكنه مع ذلك يتبع بذلك أدعية في أذكاره اليومية أنه يشهد الله عز وجل على أنه له رب وأنه رضي بنفسه رسولا لله عز وجل ويطلب من الله أن يثبته على دينه وقد جرى ذلك على لسانه صلى الله عليه وسلم وسطرتها وسطرتها بنان المحدثين وسطرتها بنان المحدثين وروتها الرواة في أذكاره اليومية وكان مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه لما يختم له ما رواه مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته ووضعت فوضعت كفها على فخذه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يناجي ربه في الليل الداج المدلهم وهو يقول في الحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أخفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وقد خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته الانزلاق لفتنة تحدث فروى الإمام الطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين وعن طريقه أبو نعيم في الحلية من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا العطاء ما دام عطاء وإذا كان رشوة على الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركيه قال ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان فلا تفارق القرآن ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيث دار ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم يأمرونكم إن عصيتموهم قتلوه إن عصيتموه إن عصيتموهم قتلوكم وإن اتبعتموهم أغضبتم ربكم قالوا كيف نفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كونوا كأصحاب عيسى عليه السلام نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب وفي نسخة وحملوا على الخشب جمع خشب كأنهم خشب مسندة وقد ثبت في المعجم الكبير للإمام الطبراني من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة إنها ستكون فتنة وفي المجلس معاذ فقال ألا تسمعون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة قالوا كيف نفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمسك ببساط يضطجع عليه فقال تكونون هكذا أي تتمسكون بدينكم لشدة ما كان يخاف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من الانحراف مما سيحدث في آخر الزمان تكونون هكذا ولذلك ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأوسف للطبراني والحلية لأبي نعيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله حكم شهيد فالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكفل للإنسان الهداية في زمن فساد الناس وفي زمن الفتنة ولا شك أن هذا الزمن الذي كنا نعيشه لا يختلف فيه اثنان على أنه من الأزمنة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى أبو أمية الشعباني رضي الله رحمه الله وهو من التابعين روى أن, روى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال كيف تصنعون بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية قال على الكبير بها سقطت سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرا وإيجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة فإن وراءكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين ممن يعمل بعمله اللهم إنا نسألك الثبات في الدين اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أقوى أيوة، مجدورا ألا مكومتيا يدوكو تنسى كما يبدأ أمر ننسى سبحانه وتعالى يكي سوى ya إنك كي إيماني كجدورا ألا يدي كما tsoron irin yadda ya kamata a ji tsoronsa kuma karka kuskura mutuwa ta cin muku ku mutu face kuna kan addinin musulunci kuna musulmai irin musuluncin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi a yan uwa musulmai masallata ya tabbata a cikin ayoyi na alkur'ani da nassoshi ingantattu na sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ubangiji yana ta'amuli ne da zukatan bayi in ka ɗauke zuciya duk wani abu ɗan adam ya ce da dangantaka da shi to in dai ba shi da alaƙa da zuciyar nan to ubangiji sa wani ta'ala ba wani abu ke dubawa misali cikin abubuwan da ɗan adam yake sifantuwa da su akwai karatu tarin karatu da ilimi to mahallinsu shine zuciya idan ya zan zuciya ta gyaru to wannan ilimin ya yi amfani kenan to sai zama alkhairi ga mutum idan kuma zuciyar ta ɓaci kuma ga tarin ilimin to ai shaidan ma haka yana da ilimi shaidan ma qad tajamma'at fihi ulumul awwalin wal akhirin a dai ba wani mutum da zaka nuna a yanzu wanda ya kai shedan ilimi ko da iya ilimin tarihi ne saboda ya gace ya ga duk abin da kake takama da shi shedan ya san shi amma sai dai ilimin ba shi da alaka da zuciyarsa لو كانت العلم دون التقى شرف لكان اعظم خلق الله ابليس da a ce ilimi yana da wata ɗaukaka in aka kira ta wato da wanda ya fi kowa ɗaukaka da girma shine shedan ka to kaga ilimi kenan wanda sifa ce ta ubangiji da yake takama da ita ya sifanta kansa da ita a wurare daban-daban a qur'ani daga cikin abin da dan adam yake takama da shi akwai iko musamman in yana da alaka da juya al'amuran mutane mulki da ta takama to amma Allah ba ruwansa da mulkin mulkin ka da kake da shi shi ya baka ma mulkin abin da yake duba shine shin kyawun zuciyarka ya sa ka aiwatar da mulkin yadda ya kamata Abin da Allah yake riba nan. daga sai abin da ɗan adam yake takama da shi akwai kuɗi da wadata duk yawan wadatar ta ba ruwan Allah da ita dan ba ya turo ka ne dan kayi wadata a duniya ba kuma iya kanka ka sani mutum nawa ne Allah ya yi masu wadata kafin kai kuma wasu a hakan ya danke su wasu kuma a hakan ya ba su ikon suka yi nagarta saboda ka wadatar ba ita ce take burge ubangiji ba duk wannan zuciyar wacce Allah bai wa kowa ruwa ba ya sa wa kowa ita kuma kowa guda ɗaya ba wani wanda yake shi saboda tsakanin ta ɗausa zuciyarsa guda biyu ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi kowa zuciyarsa guda ɗaya ce to a wannan yanayin ne ya yasa nasoshi suka taru na ƙur'ani na Sunna suka nuna mana cewa nagartar zuciyar da ita ake fuskantar Ubangiji da ita Ubangiji yake ba mutum kyakkyawan sakamako bacinta kuma ke janyo wa mutum mummunan sakamako ranar gobe ‘yan uwa musulmai masallata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi kira zuwa ga addinin gaskiya domin bauta wa Allah subhanahu wata'ala to shi kuma ya nuna kyakkyawar misali wajen ƙoƙarin tsare wannan imanin wanda shi ne wato ginshiƙin gyaran zuciya shi yasa koyaushe annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin addu'o'insa yake roƙon shiriya kamar yadda yake cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama yana yawan cewa Allahumma ya musabbital qulub Allahumma inni as'aluka al-huda Allah ina roƙonka shiriya wattuqa da taqwa wal Asafa wal ghina da kamewa da kuma wadata wayannan abubuwan guda hudu kullum koyaushe maza Allah suna yana yawan roƙon su ba wani lokaci da ya ware wai ba zai roƙe su ba zai roƙe su shi kaɗai zai roƙe su a cikin jama'a zai roƙe su in yi aiki na alkhairi zai roƙe su in yana ya tashi daga bacci duk lokacin da ya samu dama yana gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala amma tun da aka ce yuksiru to wataƙila a rana ma sai yi su ba a dade saboda ita wannan shari'ar in babu ita tofa an shiga cikin wani yanayi abin da ake la'akari da shi shine ci gaba da nagarta ta zuciya ba wai kawai nagartar zuciya ba domin hatta waɗanda suka fi kowa fajirci ba za ka rasa su da waɗansu ranaku da suka yi nagarta ba yanzu ka duba ka duba kafirai a yanzu a duniya da irin yadda suke gudanar da rayuwa ai akwai ɓangaren nagartarsu da ta fi tamu. ka ɗauki ɓangaren gudanarwa gudanar da mulki a yana ɗaya daga cikin abin da kyawun zuciya yake farlanta shi amma ka je ƙasashen da suke taƙama da tsarin da ba na Allah ba na arnanci amma kuma duk da haka Allah bai hana wasu daga cikin su samun wata nagarta ta tsare tsarin da talaka ba zai sha wahala ba kamar wannan ko ba zai cece su ba saboda wannan nagartar ba su nufi Allah da ita ba suna yin ta da sunan ibada ba kuma sa'an nan sun tozarta abin da ya fi komai mahimmanci shine imani da Allah mu kuma da Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu da yin imani da shi to abin da ya zama wajibi a gare mu shine mu ta roƙon Allah ya sa imanin ya zarce har ƙarshen mu. ya tabbata a cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ɗaya daga cikin zai iya yin aiki irin aikin ɗan aljanna sai ya zama tsakaninsa da ita bai fi taku ɗaya ba zira kaga ai ko tsalle mutum ne zai iya faɗawa Yadi ɗaya rage wannan ƙaddarar da aka rusa masa sai ta yi maza ta riga shi ta tara hanya to kawai sai ta juyar da shi sai ya aiki irin ɗan wuta sai ya shiga wuta da aka sun haka kuma za a iya samun wani wanda zai zama yana ta aikin irin na 'yan wuta sai ya zama tsakaninsa da ita bai fi yaji ɗaya ba ya kawo wannan ƙaddara ta riga shi ta tara hanya sai aiki irin na 'yan aljanna sai ya shige ta to shi yasa ana al'akari da me mutum ya karkare da shi ba wai me mutum yake yi a yanzu ba za ka iya kai ta rayuwarka a yanzu ba ka da matsala amma matsalar tana nan tafi a gaba kaɗan sai a samu matsala a zuciya da an samu matsala a zuciya kuma in ya zama gabanin tafiya zuwa ga Allah an samu matsala ce matsala ce da ba za ta taɓa gyaruwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sahal ibn sa'id as-sa'idi wanda ke cikin al-musnad wa sahihai yake cewa cikin isar mutumin da <clears throat> aka je yaki ya taka rawar gani ya zama zakaran gwajin dafi duk inda ya ga duhun arna in ya shiga sai dai ka kawuna suna faduwa ba a faɗi kowane yaƙi ba ne amma dai manzo Allah yana cikin yaƙi ko mutumin nan yana cikin sahabbai sai dai ku sani cewa ba wai duka wanda yake cikin sahabbai ne dole sahabi bane tunda a lokacin akwai munafikai da suke rayuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hikima da siyasar gudanarwa ta sa tunda sun furta a fili sun ce la ilaha illallah duk da manzo Allah sallallahu ya san da yawa daga cikin su ƙarya suke yi kuma Allah ya san dukkan su alkuwa duk wani munafiki ƙarya yake yi amma siyasa ba ta sa a ce a tsintsince su aka kashe su saboda su na waje ba su san yadda ake ciki a gida ba amma dai Allah ya ba da alamomi da ƙa'idodi wa na billahi innahum laminkum za su daga rantsuwa su ma sahabbai ne Allah ya ce wa ma hum minkum amma ba sahabbai na walakinnahum qaumun yafraquna daga cikin sifofin su law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan law law ilayhi wa hum yajma'una wa minhum wa minhum wa minhum aka yi ta tona musu asiri a cikin suratul tauba suratul baqara suratul ahzab to Allahu alam la'allahu yakunu minhum shi wannan mutum. Allahu alam mare ka ce to ga sahabi dan ma manzo Allah ya yake mutane shiga ba to ko ma da sahabi ne in dai ya yarda ai ya tashi daga cikin sahabbai ko ya aikata wani aikin da manzo Allah sallama ya gaya mana cewa wannan aikin ga makomar wanda ya aikata aikin to an cire shi daga tarihin sahabbai domin ba a ce maka sahabbai har sai ka mutu akan halin da kake ciki a lokacin da ka gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan bawan Allah irin an zo ana ta labari sai maza Allah ce kuma dan wuta ne ba kai ta mamaki to wanda daga cikin sahabbai ya yarda da annabi sama amma sai yake so ya bibiya ya ga yaya za ta karke mutumin nan wani aiki zai aikata shi ko ya shiga wuta Allah shi sai mu guji irin wannan aikin domin in har za yi jihadi irin wannan kuma ka aikata wani aiki ya rushe ladan wannan jihadin to lallai aikin ya kamata a san kowanne ne shi dan a guje shi sai ta bibiyar wannan bawan Allah har sai da ya kai lokacin da mutumin nan ya zauna shi kadai a wani waje sai ya kalli jikinsa sai ya ga jikinsa da an yi masa ciwo sai yake ganin kai ai bai kamata a ce jarumi kamar sa wai har ma wani ya iya taba shi ya ji masa ciwo ba to kawai ma bari ya kashe kansa sai ya dau abu ya kashe kansa ai ko sai sahabin nan ya zarje da gudu ya ce ya rasulullah mun imani da kai wallahi mun gaskata Maza ya ce akwai wani abu ne ce akwai mutumin nan da ka faɗa to ka ji hali na abin da na dinga yi kuma ka ga halinsa sai mazala sun haifa wannan hadisi yake cewa innal abda innal abda wannan shine lafazin sahihi ba wanda wanda na kawo a can cikin kuɗi larabci ne sai rubba rajulin innal abda la ya'mal ka samu bawan Allah da zai dinga aiki amala ahlil jannati fi ma yabdulun nas a abin da mutane za su iya gani kamar aikin shiga aljanna ne amma ai ba su ce ba da aljanna ba akwai wani abu a zuci da yake nan Allah ne kaɗai ya san shi akwai kuma wani abu a gaba na ƙaddara da Allah ne kaɗai ya san shi amma Allah ya mazala kuma ce wa huwa min ahlin nar amma ƙarshe wuta zai shiga saboda zai yi aikin ɗan wuta sannan ya shiga wutar wa inna wa inna al-abda la ya'malu la ya'malu bi 'amali ahli an-nar fi ma nas ka kuma iya ganin mutum yana aikin ɗan wuta kai a zahiri ne ka shi yana aikin mutu amma dai musulmi ne ya yi imani la ce huwa min ahlil janna a gaba za a zo ya yi abin da zai shiga aljanna kuma ya shiga aljanna saboda kaga in ka lura abin da yake sawa mutum ya shiga wutan shine bacin zuciya mutum ya zama an cika masa da wannan bacin zuciya aban ibn abi ayyash Allah ya ji kansa da rahama tabi'i ne almajirin anas ibn malik ma'abocin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsananta wa bid'a da ba sunan bid'a amma sai dai a hadisi da ikon ne jiddan saboda matsalar hadda mutumin kirki ne lokacin da shu'ubat ibn hajjaj ya da'afa shi ya jingina masa ƙarya saboda kuskure da yake a hadisin Anas dan Malik sai da aka samu su suka yi masa nasiha shu'ubat suka ce mutumin nan yana da kima da daraja ka daina taɓa shi saboda kakka zubar da darajar sai ce to zan istikhara sai bayan ya istikhara ce gaskiya ku yi haƙuri ba zan iya ba saboda yana faɗar hadisai jingina su da anas da zuwa ga annan sassa kuma ba haka suke ba ni kuma ba zan iya ganin wannan in shiru ba to amma a shahid mutumin kirki ne na gari har ayyub a sikhtiyani yana cewa ba wusul ubbat inda gaba ɗaya masu bautar allah tsuntsaye ne to shi da ɗawisu ne a cikin su. Ah, malik ibn dinar ya ce lazimna na rahu ala khair iya sanin mu da shi yana kan alheri to shine yake cewa wata rana na sauka a kasuwar basra ina cikin tafiya sai na ga ana hucewa da wata jana'iza mutum hudu ne suke biye da na nai ta mamaki kowa in ya kalle shi sai ya kau da kai sai nace ni fa wallahi sai na bi wannan jana'izar dan in ga yaya halin ta yake sai na dinga bi na dinga bi sai da aka je mu biyar muka binne ta aka gama mutane za su watsa da ce ku tsaya da Allah wannan waye ya mutu haka ba mutane a wajen jana'izarsa sai ga cewa Allah ban shi ya ake to kuka zo da nan ce wata mata ce mun ta dauke mu haya kwadago muke ita ce da Allah mu zo mu kai mata mu kai mata jana'iza mu binne mata ta biya mu sai ce wata mata ce suka nuna mata shi masa ita ya dinga jijiya sai da je gidan mata yayi sallama aka bashi izini sai bai Allah aka ce wani kika nema a kai ki biya ta ce e eh, in ce to me ya tsakanin ki da shi ce ɗana ne ɗanki to me ya faru haka ta kasance a kansa sai ta ce to shi dai a iya sanin mutane da halin da suke ganin ta akai kamar baya kan daidai to amma ni dai gabanin mutuwarsa ya same ni ya ce mini ya umma in ana mitu ya ta idan na mutu kar ki gaya kowa na mutu ki yi min duk abin da ake wa mamaci ki min wanka ki min sutura ki nemi mutanen da ba a san su ba ma ki ba su lada su kai gawata amma kafin a fita in kin tabbatar da kin gama haɗa ni ki ɗora ƙafarki a kan kunci na ki taka kunci na ki ce ha za jaza'u man asallah wannan shine ƙarshen wanda ya saba wa Allah ya ce amma ina neman alfarma idan allah ya sa kin tabbatar an kai na an binne ni to ina neman alfarma ki ɗaga hannu ki roƙon min ubangiji ki ce min ya ubangiji wannan bawa na ka ni na yadda da shi kai ma ka yadda da shi kawai sai matan nan ta sa da dariya sai ko ban ibn abi ayyashi ce a'a ce ko ta irin mace ce dan ke irin wannan cika kuma ki dinga masa dariya sai ta ce wallahi duk abin da ya faɗa sai da ni bayan an saka shi na ɗaga hannu na fashe da kuka na ce ya ubangiji na yarda da wannan ɗana wa bawanka kai ma ka yarda da shi ta ce wallahi sai na ji sautinsa a cikin kunne na yana cewa ya umma kadimtu ila rahimin rahma na fa'ita zuwa ga ubangiji mai rahama da jin kai fawajattuhu rabban ghayra ghadban sai na samu Allah da ya kashi da ni wannan ba wahayi ba ne amma min ma yusta'nasu bihi na cewa lallai za a iya kyautata wa mutumin nan da ke duk da cewa a zahiri watakila akwai wata kyakkyawar alaƙar zuci tsakaninsa da ubangiji to kuma Allah cikin hikimarsa sai ƙale shi mutane su ba sa ganin nagartarsa amma ko ba komai ya yi imani da cewa bin mahaifiyarsa da neman addu'ar mahaifiyarsa zai iya zama sababi na samun rahamarsa a wajen ubangiji la'alla kuma ya fa'idantu da wannan ne cikin abin da ya ji na ƙur'ani da maganganu a nan alaihi ya kyautata imani da wannan haɗi da tauhidinsa da kuma ayyukansa da wataƙila Allah bai haska shi mutane sun gani ba shi yasa kan ba ka ga mutum in dai mumini ne ya yi wani abin da kai baka gamsu da shi ba ka ce shi kenan haka rayuwa ta wani malamin mu yana ba da labarin sai sun shiga jirgi da shi da wani bawar Allah to saboda an gan shi babban malami sai ake girmama shi ake mutunta shi sai har pilot ma'aikatan jirgin pilot ɗin shi mai tukin jirgin ya zo har inda suke karrama su girmama su kawo musu abu na musamman na fi na sha akan ya kan ga mutane masu kima har sanarwa ma ake a cikin jirgin nan muna tare da wani to la'alla su ma irin wannan ne to ya ce to kawai wani yana kusa da su cikin tawagar tasu sai kallo wannan mutum ya ce kai amma da na tsame shi wallahi jibiti ya aske geminsa irin mutane marasa addini ya faɗa wa pilot ɗin bayan pilot ɗin ya juya to ashe shi ɗaya daga cikin tawagar malaman ya san shi sai da aka gama tafiyar sai ce ce wurin baka labari ka san wannan bawan Allah da kake ganin sa duk shekara yana ɗaukar hutu a daidai lokaci kaza na wata kaza abin da yake shine yana zagayawa ne yana sawa ana nemo masa irin mawad da ake yin tawada, irin abin da ake yin yambari ake haɗa tawada da sauransu saboda su can yankin maghrib da shi suke rubuta littafi da shi suke rubutun allo da shi suke kaza sai ya tara kimiyya mai yawa da kansa yake da wani factory iya lokacin kawai yake aiki a factory din zai zauna ya zage ya ta wannan aikin sai ya yi irin tawada wata take canta ya kai kyau Sani zai dinga iban ta wadannan drum drum yana bi halka halka tsangaya tsangaya ta masu karatun alkur'ani da masu haddace sunna anan sama da masu mutum da kudinsa yake yana ba su wacce za ta ishe su har sai ya sake dawowa shekara mai zuwa me yiwa da wannan abin sai Allah ya yarda da shi sai ya shiga aljanna kai kuma kana nan ka zage shi saboda wataƙila baka sallar ta yi ya zama saɓan yayi ba wai dole ne in abu nasi ya tabbata cewa kuskure bane shikenan dan mutum yana aikin alheri ya tashi daga kuskure amma dai da sai ka kame bakinka baka san da me zai shiga aljanna ba shi yan uwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana jiye mana tsoron abin da zai faru a gare mu daga ciki akwai abin da ya tabbata a cikin hadisin Anas dan Malik kamar ne cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi sa'annan ya zo a cikin hadisin a na Aisha ya zo a cikin hadisin ummu salama da abu zar da abdullahi dan amr an asa da ke cikin musnad al-imam amr duka ingantattun asanid manzo Allah sallallahu yana cewa ya ubangiji wanda yake juya zukata tabbatar da zuciyata akan yi maka da ma'ana daga yanzu har na koma gare ka sabbit qalbi ala ta'ati ya anas suka ce ya rasulullahi mun yi imani da kai mun kaskata ka ko kana jiya mana tsoron canjawa ne manzo Allah yake kwarai zukata da ka gansu suna kan yatsun biyu ne a yatsun ubangiji yana juya su inda ya ga dama ran da Allah ya ga dama in ya juya zuciyarka wallahi ko kai ka fi kowa walittaka in ba ta fuskanci inda da'a take ba sai ta saba wa Allah kuma ba a sani wakilai ya zama wannan shine abin ka na karshe ka je ka cika da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi yake ummu na Aisha ta gaya min tare da tsarkin zuciyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yanayin da Allah ya tsura shi akai na nagarta da ƙoƙarinsa da ishtihadinsa amma shi kansa yana jin tsoron canji ta da shi ba zai canja ba amma zala sun sallallahu na Aisha wata ran tana neman sa cikin dare tana lalibe sai hannun ta ya fada kan cinyarsa yayi sujada yana roƙon Allah yana kuka yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik Allah ina ka na ina neman ka ina neman tsarin yardarka ka hana ni da wannan yardarka ka hana min fushinka na sai Allah ya fushi da kai zaka canja sannan Allah ina neman tsarinka da wannan yafiyar taka da saukin da kake ba mutane kar ka yi ba. kuma Allah ina neman tsarinka daga kamunka wa bika min kai din na biyo ta hanyar ka dan kar ka kama ni da kanka saboda Allah la usika na alaik ba zan iya iyakance yi maka kirari da yabo ba kawai abin nan ce ta kai din ne Allah kama asnaita ala nafsi kamar yadda kai wa kanka kirari a bashi a yanda kai wa kanka kirari saboda mu ba za mu iya yin yadda kai wa kai masa ba subhanahu wa ta'ala ko da ya san abin da zai faru a ƙarshen zamani domin a irin wannan zamanin da muke ciki wallahi canjawa daga kan tafarki ya fi komai sauƙi duniyar intanet ta sa wanda baya sabo a da yanzu yana sako, ta sa wanda da in ya ga ɗan aikin sabo komai ƙanƙanta sa zai ta istighfari yanzu kuma hanyoyin saƙon ga sun ƙara kun ƙasa lalacewar siyasa ta sa a da wanda baya ƙarya yanzu yana yin ƙarya kuma baya jin matsala ce ƙarya kuma sun cewa ƙarya tana sa mutum a wuta ba wanda baya yaudara yanzu ya zama yana iya yin yaudara cikin sauƙi mafi sauƙin abu kuma ɗaya daga cikin mafi munin abu wanda baya jin kiɗa yanzu saboda yana son wani ɗan takara zai kunna kiɗan sa ya ji ya ji misali in da ya iya ce, a kawai ina ji ne saboda in samu wasu kalmomi na hausa la'alla shata ne la'alla kaza ne la'alla kaza to yanzu ba haka ba ne, a'a kawai saboda a ce an zagi wani da wani ni ma bari ji daɗi yanzu ma ka kasa tantance waye ahlus sunna wanda baya jin kiɗa waye dan bid'a ne jin kiɗa kaga yanzu kenan ba ka iya zuwa kai wa dan bid'a wa'azi ko nasiha akan cewa haramun ne jin kiɗa ba saboda kai ma kana ji shine a watsarka shine a cikin wayarka shine a cikin rediyonka shine a cikin motarka kuma duk lokacin da kiɗa ya samu gindin zama a zuciyar mutum wallahi sai qur'ani ya fita haka ibn al-qayyim ya faɗa qur'anan ne la yajtami'an qur'anu shaytan da qur'anu rahman ko ka ko ka so guda biyu ne ba za su haɗu ba kuma duk wanda ya dingizin kiɗa in ji abdullahi ɗan mas'ud ya ce to a duba a ga ƙarshen rayuwarsa ta yayi munafunci ma'ata da hu qalbu rajulin illa nafaq to kun gani a da wasu ba sa ji amma yanzu suna ji kallon tsaraici inda facebook ne sai iya abin da kai like kai waye aka dawo whatsapp sai iya waɗanda kake mu'amala da su ana nan aka dawo status in dai zaka buɗe status ce sai kaga abin da ba yanzu an dawo har da tiktok wanda shi dole in ka shiga sai kaga abin da ba daidai yanzu kuma ya haɗar da nagar da wanda ba nagar ba don haka tsoron canji da annabi yake man sallallahu alaihi wasallam yanzu fa yana ne yana ta faruwa alqil wal qal tattaunawa akan abin da bashi da amfani shagala da abin da ba shi ne ya kamata a shagala da shi ba wannan abubuwan duk sun zo sun taru talauci azababban talauci da muke ciki ya sa wanda a da baya cuta yanzu saboda talauci yana yin cuta wanda da baya ha'inci yanzu ya dawo yana ha'inci wanda baya ruwa yanzu ya dawo yana ruwa to abin da zai fitar da mu daga wannan shine koma akan tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mu akai da kuma yawan addu'a domin addu'a shine babban makamin da zai iya tsiratar da mu النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما ذكر في حديث معاذ بن جبل عند الطبراني في الكبير manzala sallama yake cewa kudul aba'a ma dama aba'a in aka baka kyauta kowa ya baka ka karba halal ne shi kansa ana san ana bashi kyauta yana karba a matsayin tukwiti ne a matsayin ana ka ne a kawai wani ya dau wani abu ya baka inda kana da bukata ka karba amma sai maza sun ce amma in ka fahimci rashuwa ce aka baka fiddi to kakka karba in dai ka fahimci cin hanci ne aka baka kakka karba sai manzo ke sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma ku saurara za a zo lokacin da za a raba gari tsakanin jagorori da qur'ani to duk inda aka je aka dawo kakku bar qur'ani kakku saki qur'ani ku riko da qur'ani manzo yake sannan kuma wato za a iya cewa kamar dutsen nika ko a ce iskar musulunci yanzu ta kada to duk inda kuka ga musulunci yayi musulunci na kwarai to ku bi wannan musulunci ko da za a ce maka baka da wayewa ko da za a ce maka ba gidaje ko da za a ce maka mai tsauran ra'ayi ko me dai kai dai ka bi musulunci fala tufariqul qur'an ko kuma fajuru ma al-islam haythu da sai za su ce sannan a ƙarshen lokaci za ku yi wa ƴan shugabanni waɗanda duk abin da za su yi maslahar kansu suke duba ba ruwansu da su kuma za su dinga umarta ku da abubuwan da in kuka yi musu da'a to fa za ku saba wa ku? in kuma kuka saba musu za ku iya kashe ku muna fatan kar Allah ya kai mu wannan lokaci sai maza Allah sai suka ce to ya rasulullah to in hakan ta faru ya zani sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zama kamar mutanen annabi Isa mana nushiru bil manashir an dinga yanka su da zarto wa hudilu ala al khashab aka dinga rataye su a jikin itace ana gicciye su amma ba su sauka daga kan wannan kyakkyawar aƙidar tasu a haka duk yawancin su suka mutu sahabban annabi isa alaihi salam wannan hadisi hadisin mu'az ibn jabal ne Allah ya kare da a gare shi yazid ibn murqat ya rawaito daga mu'az ibn jabal akwai tsakanin tsakaninsa da yazid din amma ma'anar hadisin fi darajatul qabul insha Allah sannan ya zo a cikin al'ausat na imam tabarani da shilyatul auliya ta hanyar tabarani din Al'imam abu nu'aym ya rawaito hadisin daga abu waƙi Allah ya ƙara yadda a gare shi Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi sallama yana kishin gida a kan tabarma sai yake cewa jama'a za fa a samu matsala ma'ana nan gaba za a samu matsala irin wannan matsalar da muke ciki ne inna ha ta takunu fitna to kamar irin hankali bai kai zuwa ga magana ba to akwai mu'azu dan jabal a wurin sai mu'azu ya ce jama'a ba ku ji abin da manzo Allah ya ce ba innaha satakunu fitna to sai suka yi farga sai suka ce to ya rasulullahi in matsalar ta faru ya zani sai manzo Allah ya tashi sai ya rike kasat din ya rike da duniya sai ta kununa hakaza bi ma'ana tamassaku bi dinikum hawulu an أن bi dinikum la تفارقوا dinakum تكونون على أمركم الأول ku yi ƙoƙari asalin addinin da kuke kai kakka wani damu da mabiya sun yawa a bangare kaza bangare kaza in nayi za a ce min kaza maza Allah ya faɗa yake cewa lokaci zai zo yukhayyaru ya fi alam nasi zamanu yukhayyaru ahaduhum bayna al-ajzi wal fujur fa idza adraka ahadakum zalika falyakhtar al-ajz ala al-fujur zamanin zai zo da za a ce ko da ka ka zama tantiri irin ragowar mutane ko a ce maka ba gidaje maza Allah duk wanda ya riski wannan lokacin gwanda a ce maka ba gidajen kana kan addininka akan a ce kai ma eh, ai an fara tafiya da kai a hankali yanzu ka fara ganewa ya zo a cikin hadisin abubuwar da sa Allah ya kare da a gare shi a da isnadin da yake akwai dan rauni kaɗan a cikinsa ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas da wani ƙari amma shi yana da rauni sosai ma'anar ta tabbata a cikin wasu hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yake man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru shahid wanda duk yayi riko da sunna ta a lokacin da mutane suka lalace to wannan mutumin Allah zai bashi ladan shahidi saboda riko da tafarkin Annabi sallallahu alaihi shi kadai ne zai tsare maka imani shine zaka fara da abu kuma ka cika sa da shi ka tsaya akan tafarki kai riko da Qur'ani da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ta addu'a kuma idan ka duba azkar na yau da gobe za kullum annabi kuma yana ƙara shaida wa ubangiji ya yarda da shi Allah ne kuma shi ma ya yarda da cewa shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallam. to dan haka zaka ga kenan muhimmancin kokarin addu'a da roƙon Allah ya tabbatar da mu akan kyakkyawan tafarki saboda canjawar abu ne mai matuƙar sauƙi ‘yan uwa mu zage dantse wajen riko da alƙur'ani mu dinga halarta karatuttuka na alkur'ani domin mu fahimta ba wai kawai domin mu je majalisi ba saboda kowa wane da wane da wane duk suna zuwa ne ya kamata in ji a zuwa na ka buɗe zuciyarka ka fahimta abin da baka fahimta ba ka sake tuntuɓa don ka gane mu dinga nacewa damsa na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu dinga karanta tarihin magabata na gari mu daina mai da hankali akan wani ne yace akan wani wane yaduwa da waye wa da martani wannan buƙatuwar mu zuwa gare shi ba ta kai buƙatuwar mu zuwa ga sanin asalin addinin ba mu dinga bincikawa ina malamai suke masana Allah waɗanda kullum za su dinga kusantar da mu zuwa ga Allah suna gwada mana abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba ne mu riga ƙauracewa musu saboda yana kashewa mutum zuciya yana sawa mutum ya ƙeƙashe zuciyarsa ta ƙeƙashe idan muka yi haka muka hada da addu'a to insha Allah addinin mu zai gyaru kuma za mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala lami lafiya a cikin hadisin Abu Waqid bin Laifi Allah ya kare da a gare shi Abu Umayyah Sha'bani zai tambaye shi sai Allah ya ce alaikum anfusakum la yazurukum man dalla ila tadaykum kowa ya ta kansa wanda duk ya shiryu ba zai wanda ya bata ba zai cutar da ku ba in dai kun shiryu ya kuke fassara ta ma'ana an daina umarni da kyakkyawa an daina hani da mazala ce sai ce a'a ai ka faɗo hannun wanda zai ba baka amsa in ji abu waƙe ni ma na taɓa tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a ku ci gaba da umarni kuna hani sai lokacin da kuka ga rowa ta zama ita ake kwaikwayo ana koyarta a wajen mutane sai wani yahudi ne in baka gaya mai zaka zo ba ruwansa da kai ai kaza to in ka ga wannan lokacin wa hawa muttaba'an kaga kuma ana bin son zuciya a abin da shafi ibada da addini da mu'amala da rayuwa gaba daya wa duniya ta kaga duniya an fifita ta akan komai dan uwanka na addini amma zaka iya rabuwa da shi akan wanda duniya ta ta hada ku da shi wa ijaba kulli bi ra'ayin bi ra'ayi kaga kowa ra'ayinsa ne yake burge shi to a nan lokacin ka damu da kanka ka kyale rabuwar mutane mazala ce domin in kun tafi akwai wasu lokuta da za ku zo su ne irin wannan lokacin kenan asabar fihin na mutum ya yi haƙuri ya tsaya a kan tafarki to kamar ya riko da garwashi ne wanda duk ya yi aiki a cikin su tukuru to Allah zai ba shi ladan mutum hamsin cikin wanda suke yin aiki da irin aikinsa Allah muna roƙonka ka sauƙaƙa mana rayuwarmu Allah ka karɓi ayyukanmu Allah ka bar mu akan kyakkyawan tafarki Allah ka suturta aibinmu Allah ka tsarkake mana zukatanmu Allah ka gyara mana halayenmu halin da ƙasashenmu suke ciki musamman wannan ƙasa ta mu ta najeriya na taɓarɓarewa al'amuran tsaro da taɓarɓarewa al'amuran tattalin arziki allah ka gyara mana ya ubangiji idan wannan yana faruwa ne sakamakon kuskuren mu allah ka gyara mana kuma ka karɓi tuban mu idan wata kaddara ce ya ubangiji ka saukar mana Allah mun yi imani da kai mun gaskata da kaddararka Allah ka ɗauke mana abin da ya faru yake faruwa akan mu na rashin kwanciyar hankali da tattalin arziki Allah muna roƙonka ka gafarta wa mamatanmu baki ɗaya Allah ka gafarta wa malamanmu Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa ƴan uwanmu Allah duka wanda ya rasa ransa ko ya rasa wani nasa ubangiji Allah subhanahu wataala ka gafarta musu Allah ka sanya su aljanna akwai mahaifiyar malaminmu ɗaya daga cikin jagororin awa, a Dr. Bashir Umar Ali wanda ta riga mu gidan gaskiya kwana biyu da suka wuce muna roƙon Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata Allah ya haskaka kabarinta tare da dukkan sauran mamatan musulmai baki daya sannan mu sani a irin wannan rana annabi sallallahu alaihi yana so a yawaita yi masa salati ko manzo ta ce duk wanda ya min salati Allah zai dawo mana da raina in ji a isar mun kuma manzo Allah ta ce wanda ya min salati ɗaya Allah zai masa goma da a yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi salati musamman dare da ranar juma'a اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله